Ah. Eh, ba gwamnati in ba kudi Allah shi kyauta bismillahir rahmanir rahim littafin mu na karshe shine littafin az-zuhud na al-imam Abdullahi bin al-Mubarak al-Maghwazi rahimahullahu ta'ala zamu tashi sabon babi kuma majalisi na tara kenan ko babu ma a fi man ilma li'aradin min ad to kaji wani wannan kwankwasa kai kenan al-qari'atu Babu sabon babi ma a fi man ilma a game da hukuncin mutumin da ya nemi ilimi li'aradin min ad-dunya saboda tarkacen duniya ba dan Allah ba mutum ya nemi ilimi amma manufarsa ita ce duniya kawai ana samun duniya ka shi ma yana son ya samu duniya nan ya ma wanda wannan ita ce fitinar yara yanzu matasa za a ga wani yaron kawai sai ya kalli wani malami yana ganin shi yana sheƙi sai ya ce shi shi yake son ya zama amma da za a ba shi tarihin wahalhalin da malamin nan ya sha kafin ya gan shi yau yadda ya zama to guduwa zai so daga matasa ku daina cewa kai kuna son ku zama kamar wani har ku rika sawa kanku sunayen wasu da laƙubansu amma ba kwa bin hanyar da suka bi yawwa waɗannan bayan allah da kake ganin su allah ya musu ta goma shi sun zama manya-manyan malamai kuma allah ya ba su karɓuwa kuma cikin abin da Allah ya musu kyautarsa da tukwici da shi har da duniya to sai mutum ya kalli janibin duniyar kawai da zai baka tarihinsa ka ji irin takawar da ya yi ta neman ilimi da wahalar da ya sha to sai ka yi masa kuka a cikin malaman da kake ganin su yau wasu suna sheƙi wallahi talla wasu sai da suka rikacin tafasa ɗanya na san wani malami a nan ƙasar yana ba da tarihin sai ya ce ya ci tafasa tafasa ɗan ya tafasa ya riƙa ya ci yana a halin falaf lokacin neman iliminsa tafasa ɗanya da shi da matarsa kuma yana da aure zai je ya ɗibo tafasa ba adama abin da za a dafa wannan fannin kusa-kusa namu nan najeriya nake baka labari ba wai can karnonin da suka gabata ba wannan kama idan ka tafi kana karanta tarihin labarin su ka ɗau littafin a shek abdul fattahi abu gudda safhat safhatun hmm, min sabari ulama'i ala shada'id ilmi wa tahsili wannan littafi akwai tarbiyya a cikinsa ka ɗauko shi ka karanta ya kamata a samu ma'ai masa talhisi Mai zama tun da mutane karatu yana musu wahala littafi ne ya kai wajen shafi ɗaruruwa to ga mutane ba karatu suke so ba da yawa la shirye mu to neman ilimi don Allah idan ka nemi ilimi don Allah to shi kuma Allah subhanahu ta'ala zai baka abin da baka nema ba wannan ita ce ka'ida idan kana son Allah maɗaukacin sarki ya baka duniya bayan ilimin da kake da shi nashi to ka tsarkake niyya ka nemi ilimin dan Allah ba dan duniyar ba yana iya yiwa in ka nemi ilimin ba dan Allah ba Allah zai iya baka duniyar ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu ma na sha'u kuma liman nuridu zai iya yiwa kuma ba zai iya yiwa ba amma in ka nema don Allah to Allah subhanahu wa ta'ala zai baka ilimin mai albarka kuma sannan duniya za ta zama maka tukunci. in baka tara duniya ka tara dukiya mai yawa ba za ka samu kwanciyar hankali da natsuwa da kuma kyawawan addu'o'i daga bayin Allah الله يسامى زمهك حدثنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا زائدة بن قدامة قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أم محمد بن يحيى بن حبان باحبان بني شي حبان ليون قال حدثني رحط من أهل العراق يتي وصل جماعة دبسوتش قوم با daga cikin متى iraki sun bani labari wannan su ne majihulai a cikin riwaya amma duka rijal ɗin hadisin fiqat ne kuma babu inqita'i a cikin hadisin a cikin sanadin hadisin sai dai waɗannan rahadu ɗin su ne majihulai ba a san su ba domin rahadu manhum in rahab ba a san su in asarin yana da matsala to wannan ci matsalarsa annahum marru ala abi waɗannan jama'a da suka ba Muhammad ibn Yahya ibn Habban labari suka ce sun zo wucewa sai suka zo wajen sayyiduna Abu Dharr al-Ghifari Jundub ibn Junada wannan sahabin manzo Allah sama ga nan ba mu dade da batun sa ba fa sa'aluhu sai suka tambayi sayyidina Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu fa haddathahum fa qala lahu sai ya ba su labari sai yake ce musu ta'alamu na anna hadihil ahadisan lati yubtagha biha wajhullahi shin kuna sane da cewa waɗannan hadisan na manzon Allah sallallahu waɗanda bai kamata a neme su dan komai ba sai dan Allah dan neman ganin fuskar sa ranar gobe alkiyama lan yata'allamaha ahadun babu wani wanda zai koye su yuridu biha aghdad duniya amma shi manufarsa ita ce ya samu tarkacen duniya aw qala la yuridu biha illa aghadha ad-dunya fayajida aghafa al-jannati abadan dai dan waɗannan duniyan nan ya nemi hadisai wallahi bazai ji kanshin aljanna ba har abada bazai ji kanshin aljanna ba har abada saboda in zaka kyautata niyyarka ka kyautata kuma in muka zo ma wani zamanin da ma dan ma kayi karatun addinin ma ba wasu daɗin ma ba zuwa yake ba da yawa wani ma daɗin ma kwata-kwata ba zai zo ba a da wannan ana maganar lokacin da gwamnatotan musulunci suke kula da masu ilimi kowane malami a daulolin musulunci mai karantarwa to yana da haƙƙi a cikin baitul mali kuma maɗuɗuwar dukiya ake ɗauka a bada duk gwamnatocin musulunci suna kula da malamai shi yasa a waɗannan ƙarnonan aka samu nishaɗi na talifi malami bai da wata damuwa zai zauna ya karanta kuma zai zauna ya rubutu shi ne zai shiga mujallada sun fito bai da wata damuwa ba da tashin hankali to ka zo daidai inda su ba ma damuwa ake da masu addini ba kuma ba yi don Allah ba in ma wani abu za a yi abinda za a yi a ba in rigima 'yan siyasa ce abinda za a ba 'yan siyasar su 'yan uwansu 'yan siyasa sai su ɗibi wani maɗuɗuwar dukiya sai su ba su kuma malamai sai a ɗan ba su wani abu shi ne a ɗan jefa musu wani abu kuma nasu ya fi surutu su kuma waɗancan nasu ina su ina su sai a ɗibo mewa sai a ba su kuma ba a jin nasu ba a jin nawa aka basu su kaga ka tsaya ba kai dan Allah ba ba wan ba wan su daga ka tsaya ka tsarkake niyyar ka ka nemi ilimi dan Allah wannan asarin na Abu zar yana da makamancinsa al-Imam Ibn Majah ya fitar da hadisi ne kama da wannan daga manzon Allah sai sama marfu'i kuma hadisi ne ingantacce ba duk mutumin da ya nemi ilimi ba don Allah ba to ya ji da arafal jannati ba shi ba ƙanshin aljanna har abada saboda ya mutu wata wace a shirkul asghar ita kuma shirka ƙarama ta fi zina ta fi zina girman zunubi kwarai da gaskari ya ta fi zina zunubi mutane ba su sani ba suna wasa da wannan su daina حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سليمان التيمي عن, عن سيار عن عائد الله عائد الله شيني شيني أبن أبو إدريس الخولاني شيني عائد الله وانا ولي الله وانا أكجيفا شأتكم متبقوني با إيه أبو إدريس الخولاني با babban malami ne daga cikin malaman dimashku kuma muhadrami ne mukhadrami bayan rasko na abu darda'i mutanen dimashku ba su da malami ne wa'azi kamar sa shine aizullah abu idris al-khawlani ba abu muslim ba yawa ba abu muslim ba abu idris al-khawlani ne ya rayu da manzo Allah sama amma bai musulunta ba sai bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace man ya tatabba'ul ilma awil hadisa duk mutumin da yake bibiyar ilimi ko hadisi li haddasa bihi domin kawai a rika magana kansa kawai a rika da labari a ce ka a yanzu wani su ne malaman zamani ai su suke su ne su ne take kadawa lam yajid rihal jannati abadan ba zai ji kanshin aljanna ba har abada kaga irin wata magana tawa ta Abu Zar kuma irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da duka waɗannan maganganun ingantattu ne a ma'ana ko da za a soke su ta ɓangaren sanadi to a ma'anarsu suna da kyau domin suna da magoya baya a cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake bukata ne ka kyautata niyyarka a lokacin da zaka nemi ilimi ka nema dan Allah kuma duk mutumin da ya nemi ilimi dan Allah Allah zai sauƙaƙa masa daga cikin mu'awwiqatu al-ilm shine ya zama akwai datti a zuciyarka dattin ikhlasi dattin riya ba iklasi ikhlasi a zuciya datti ya lullaba ikhlasinka to wannan na cikin tarnakai da za su sa ka ka zama kai ta neman ilimi amma Allah ya ƙi maka buɗe wannan shine mabuɗe na farko al-mustahul awwal shine al-ikhlas eh. na farko kai dan Allah ikhlasi na sauƙaƙe wa mutumin mutum abin da ya zama mai wahala a wajen wasu wasu su daɗe suna yi amma Allah bai ba su bai buɗa musu ba wanda ya kyautata niyyarsa sai Allah ya ba shi a cikin shekaru kuma ya gane kuma bayan ya gane nan a cikin shekaru ba zai zo yana mutane ƙafafa ba yanzu ya suka sani daga cin alamar ilimin mutum bai da albarka shine ya zo ya soke kowa ta ce ai duk ba a iya ba ha ba mala to ba a iya ba kai ka zo ka iya yanzu ya za a aikace duk ba a iya ba wanda suka iya da yawa akwai su kai kuma dai kana da raina jama'a ne kuma Allah ya shirye ka ko ba matsala ba ce wannan ko kun ji da ka daga cikin daga cikin kun ga wannan kun ga mafhumuz zuhud al'am kenan kun ga alaka wannan babin da zuhud ai ilimi idan Allah ake yin sa ba dan duniya ba kaga shi yasa yazo ana حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن المسعودي عن القاسم قال قال عبد الله abdullahi bin mas'udin radiyallahu ta'ala anhu ya ce hmm, akwai inkita'i a sa tsakanin alƙasim eh, shine al alƙasim ibn abdurrahman ibn abdullahi ibn mas'ud jikan abdullahi dan mas'ud ne to a tsakaninsa da kakansa bai karba hadisi a wajen kakansa ba to da matsalar wannan asarin shi ne inkita'i akwai yankewar sanadi amma asari ne mashhuri daga ibn mas'ud a cikin littafai da yawa kafa bi lahi ilman ya isa mutum ilimi in ya zama mai tsoron Allah wa kafa bi liqtirari billahi jahlan sannan mutum ya rudu yana wa Allah rudi yana nuna aishi su su ne ya isa wannan ya zama jahilci wato yana cewa duk mai ilimi zaka ganshi yana da tsoron Allah duk jahili sai ka ganshi yana da fa'a haɗin rai eh. da ruɗi da nuna ai su ne gaba-gaba ko da ya yi karance-karance masu yawa yanzu mutumin da zai zo ya samu wani babban malami wani wani wani wani ya ma kamata in faɗe shi ma a nan wani yaro ne na gan shi wai ya je yanzu shi fitinar da kuma bala'in da aka ɗora mishi ko ya ɗora wa kanshi wai shine professor sani hafizahullah yake ɗauko maganganu wai yana cin kuskuren na hau ne wai yana gano wai wai professor sani ya kuskure a na hau kai wannan abu da na gani mala ni sai da na rasa ma mai zanci kawai zai na ga ya rubuta wai wai digiri yake da shi wai wai a wata jami'a wai kashar university digiri na larabci ya je karanta to dai abin da yake so shine a faɗe shi irin yadda yau din nan to shi kenan mun faɗe shi tun ba lalacewa ba wannan akwai tsi lalacewa da take wannan dan Allah ni fa ban taba ganin mashiririci kamar mutumin da zai zo hatta ta an ka karɓi abin sa ka ce za ka karɓi mishi raddi wai za ka karɓi bin me yake yi wai za ka karɓi mayar masa da martani ni ba taba ganin shiririta kamar wannan a rayuwata ba ina ɗaukan mutum idan Allah ya tashi tsine mai albarka sai ya sa shi ya riƙin irin waɗannan abubuwa wannan tsinan cewa ne ba ka da lokaci ba ka da ai kai ba ka da abin da za ka yi a duniyar nan ka kawo ci gaba kwakwalwarka ta mutu sai dai wani ya abu kai ka je ka riƙa biyan shi bibiyar shi ka zama ƙuda? ka riƙa gano wani wani inda ya kuma sai ya yi Allah ya ba da wasu mutane matasa kamar sa yara su ma walla kawai in suka zo suna bayani malam abin zabban sha'awa malam karatu suke mai sosai to walla waɗannan abubuwa dai na social media ko ba ka san kai magana kansu wata rana sai ka yi Allah ya isa wanda ya samu muke bayanin da bai kamata ni ba haba Allah abubuwan ban ci ga sanan kala-kala أخبرنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عبد الله بن عون عن إبراهيم قال حذيفة حذيفة بن اليماني رضي الله عنه صحاب من زال الله سلم يتشي من يتشي wannan Ibrahim ne yazidan naha'i ne shi ma bai haɗu da huzaifa ba so da kawai shi ma wannan illarsa ita ce in kifa'i yace Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu yana cewa ittaqullaha ya ma'shar al-qurra'i yace ku kiyaye dokokin Allah ku kaffa kaffa da Allah ku ji tsoron sa ya ku taron makaranta al-qurra'u ada sune sahabban manzo Allah sallallahu alaihi asalin lafazin al-qurra kenan daga baya duk malamai sai ana ce musu al-qurra'u to daga baya kuma sai ilahi ya bambanta sai ya zama kawai waɗanda suka haddace alƙur'ani su ne ake ci musu alƙurra'u kuma har yanzu a kansa ake tunan da yana nufin malamai kawai ku ji tsoron Allah ya ku malamai da ɗaliban ilimi wa ku zo tsariƙa man kana ƙablakum ku riƙe hanyar waɗanda suke ku. fa wallahi la inista istaqamtum laqad sabaqtum sabaqan ba'ida fa wallahi na rantse da Allah la istaqamtum idan kuka tsaye jam kuka tsaya akan hanya madaidaiciya laqad sabaqtum sabaqan ba'ida to kun wuce wuce wadda ta yi nisa ba wanda zai kamo ku ba abin da ake bukata ga mai ilimi fiye da ya sami istiqama shi yasa a wannan zamanin namu sai ka ta addu'a Allah ya tsare ka daga fitinin zamani kuma ga sunan ba su da iyaka Allah ka tsare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka kiyaye mu ba dan halin mu ba wala in taraktumuhu yaminan wa shimalan laqad dhalaltum dhalalan ba'ida idan ko kuka bar tsoron Allah kuka bar istiqama kuka kauce wa gwadaban daidai to laqad dhalaltum dhalalan ba'idan kun bata bata manisanciya kun bata bata manisanciya wannan wa'azin da magabata suke wa ɗalibai kenan da malamai cewa malamai da ɗaliban ilimi su tsaya a kan gwadabe kas duniya ta ruɗe su kan duniya ta ruɗe su kan duniya ta ruɗe su su tsaya wannan babin na karantar da mutane bai da gata kada a guda a bashi idan waɗanda suka yi imani da shi ba su yi ba to suwa ake so su zo su yi shi yasa Allah kada malami wanda yake malami na gaske mai ɗalibai mai karantarwa ya fasa makarantar shi kada ya haka ya yi haƙuri da su su ma su yi haƙuri da shi kada duniya ta ɗauke shi ya je wani abu can wanda bai kai karantarwar ba ya tafi ya je ya ce wannan abin shi zai zaɓa kowane abu ne alkhairin malami da Allah ya zaɓan masa shine ya zauna ya karantar da mutane in Allah ya ba shi dama yana da damar rubutu ya rubutu ya bar alheri biyu ya bar 'ya'ya waɗanda suke magana ɗalibai ce sannan ya bar 'ya'ya waɗanda su kuma ake magana da su amma ba su littafai ce waɗannan duk rijal ɗin da muke karanta su a cikin sanadin nan abinda suka yi kenan shi yasa khallada Allah zikirahu, Allah ya tabbatar da sunansu to babu abin da Allah zai zaɓa wa malami fiye da karantarwa babu abin da Allah zai zaba masa fiye da ya zauna ya karantar da mutane shi ne fi komai alheri Allah shi kyauta to wannan waje namu sai mu tsaya a nan saboda in muka shiga wanda yana da tsawo ga wasu jinsi nan kuma yana da bayanai masu tsawo wannan lacca za ka iya za a iya lacca kai shi wannan asarin na gabanmu ba to Allah ya taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara albarka a cikin rayuwar mu Allah ya tabbatar da mu akan daidai Allah ya sa mana cikin waɗanda za su halarci watan Ramadan kuma ya sa mu cikin waɗanda zai yanta a cikin wannan wata mai albarka Allah ya fi mana zunubanmu abubuwan da muke aikata waɗanda Allah bai yi da su ba Allah ya ba mu ikon barinsu da tuba kafin mu mutu Allah ya karɓi rayukanmu muna bayansa na gari Allah ya ji kan mamatanmu waɗanda suka riga mu da gidan gaskiya iyayenmu da malamanmu waɗanda suka rasu Allah ya gafarta musu waɗanda suke da rai Allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka Allah subhanahu ta'ala ya saka musu da alhairi Allah kuma ya shirya mana da zuriyarmu baki ɗaya wannan hanya da muke kanta ta neman ilimi Allah ya tabbatar da mu a kanta kuma Allah subhanahu ta'ala ya yadda da mu a cikinta Allah maɗaukakin sarki ya ambace mu a cikin bayinsa waɗanda suke maɗaukaka wannan zai zama ƙarshen karatunmu kenan duka sai bayan sallah in Allah kai mu sauran abubuwa da ake gabatarwa na sallah to kuma wannan sai an zo da abubuwan da za a yi kai a ramadan za a yi bayanai daga baya amma dai wannan shine karatunmu normal karatu da ake wanda aka saba ko da yaushe na wannan lokaci za mu tafi sai bayan sallah ko akwai wani eh? o to ba ba da shi ba nake nufi ai ni wanda nake akwai ranar asabar tambayi ne mai kyau akwai karatu rana asabar mana na asuba sannan kuma akwai daura da za a gabatar lahadi rana 27 ga wata eh, musamman mahaddata duk wani mahaddaci ranar ba a fi mai bai in bai so ƙwarai da gaske ko ko ba ka nan haka in jefa in ta shimfiɗa ina kirari ina daɓa eh? yawwa za a yi za a yi malaminmu zai zo ya gabatar da daura akan almutashabihul lafzi za mu ji suruga da da da da da da da harji harji da roga yawwa to da haka mahaddata za su zo za su yi aiki a rana in aka kawo wani lafazi a ce to kawo irin shi guda goma eh kuma malam dama yadda yake zai ce a tara mushi mahaddata a gaban shi ce <laughs> haka yi a wani waje ina wajen shi duk su zo su zauna a gaba to Allah shi kai mu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم sauran bayanan ayi